jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na Abu Hurairah radiyallahu anhu yau alhamis takwas ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shidda wanda ya dace da ashirin da hudu kenan ko ashirin da biyar ga watan yuni shekara ta dubu biyu da goma sha biyar za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai albarka daga su farko suratu ra'adi zuwa inda Allah ya sauwake mana amma kafin nan za mu rage tambayoyi kaɗan da yake an fara aiko tambayoyi da yawa kuma jiya ba mu samu amsa ko ɗaya ba wani ce assalamu alaikum malam idan mutum ya sadu da iyalinsa da rana cikin watan azumi an ce bayan mutum ya ranka azumin sai ya yi kafara shin har da matar ita ma sai ta yi kafara mace da namiji duk mukallafai ne idan shari'a ta ba da umarni kowane mukallafi yana hawa kansa don haka idan ita ma da izininta da yardarta da amincewarta aka keta alfarma watan azumi ta hanyar saduwa da ita ita ma za ce ka fara kamar yadda namiji zai amma idan tilasta ta yi to malamai suka ce babu laifi a kanta sai dai kawai azumin ta ya ɓaci za ta raka amma ba tare da ta yi kafara ba wani ce ina tambaya kan hadisin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tausaya ma saurayin da ya mutu bai yi aure ba to malam wani irin tausayi ne annabi yake manufa ban san hadisin ba bala in san abin da yake nufi ya fassara mafalkin nafira a sama sai ka zo mu ganka don mu faɗi saman kai ko ƙasa ya hukuncin wani yake malamin hukuncin musulmi mai aiki a inda ake sabon Allah kamar misali gidan giya gidan caca da hotel duk wani wurin da ka tabbatar da ana saba ma Allah haramun ne ka ba da haɗin kai ga yin aiki da wannan wurin ko abin da zai kawo masa ci gaba ko haɓaka Allah ta ta'ala ne cewa ta'awunu alal birri wat taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan ku haɗa kai yi ayyukan da'a da tsoron Allah amma kada ku haɗa kai a ayyukan sabon Allah da kuma ta'addanci da tsallake iyaka haka baya halarta ga musulmi ya ba da haɗin kai ya yi aiki wurin da ana saba ma Allah kamar yadda ka ba da misali gidan giya da gidan cata amma hotel asalin hotel wurin saukar da baƙi ne so wuri ne mai kyau wuri ne na kwarai sai idan an shigar da ɓanna a cikinsa haka musulmi na iya aiki a hotel saboda asali wuri ne da saukar da baki amma idan an shigar da barna sai kokarin ganin ya kawar da wannan barna ko ya taimaka wajen kawar da ita malam don Allah menene hukuncin musulmin da yake ba kafiri kirista in bracket gidan haya kuma shi kafirin yana yin addinin sa a cikin gidan sannan kuma shi musulmin yana sane da haka Kafurai an yadda mu zauna tare da su an yadda mu hulɗa tare da su matukar babu yaƙi tsakaninmu mu matuƙar ba mu ja daga suka ce za su yi faɗa da mu muka ce za mu yi faɗa da su muka fara yaƙar juna akan addini ba to ba abin da zai hana mu yi hulɗa da su mu yi mu'amala da su Allah tabaraka ta'ala yana cewa la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم Allah ta'ala bai hana ku ku yi hulɗa ku yi zamantakewa ku yi mu'amala da kafiran da ba su yaƙe ku kan addini ku ba ba su kore ku da gidajen ku ba Allah ya yarda ku yi musu eh, kyautatawa ku yi musu adalci Allah yana son masu adalci Allah ya hane ku da yin hulɗa da waɗanda suka yaƙe ku akan addinin ku suka kore ku daga gidajen ku Allah ya hana ku jiɗince su ya hana ku ƙaunace su ya hana ku taimake su wani ya nuna duk kafiran da ba na yaƙi ba idan zamantakewa ta kama ana hulɗa kowace iri da su zaka ana saye gare su ana sai dan masu ana ɗauka haya gidansu ana ba su gidan haya abinda za su yi cikin gidan na kafirci wannan ba laifinka bane ba kuma aikinka bane amma inda za su mai da shi gidan ibada ta kafirci to wannan bai halatta ka ba su dama ba amma ba yanda za a yi ka hana kafiri da yin kafirci mafi karancin abu sai ya zagi Allah cikin gidan nan dole ne sai ya yi shirka don shi da mun ba tauhidi yake akai ba wannan kun ba lalurar ka bace shari'a ta baka izini akan wannan amma idan za su mai da shi wurin ibada to haramun ne kai ka ba su shi idan kuma su riga sun sai kai sauri ka tashe su assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam sani kwarjini da lafiya ya kuma saka mishi da mafice duk waɗannan addu'o'i amin tambaya shin ko ya halatta mutum mutumin da zai yi wuturi raka'a uku ya yi shiga baki ɗaya ba tare da ya yi zaman tafiya a raka'a ta biyu ba kawai sai a raka'a ƙarshe a zauna a yi tafiya a sallama e ya halarta a haka wannan yana daga cikin sigogin wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin raka'o'i jere ba tare da ko tahiya tsakanin su ba har sai ya zo ga ta ƙarshe wutiri sannan ya yi sallama haka babu laifi ka haɗa raka'a uku ko biyar ko bakwai ko tara ba tare da tahiya ko sallama ba sai karshe ka sallama amma dai mai son cikakken bayani ne ne sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam muhammad nasiruddin al-albani yace assalamu alaikum da Allah ina son a yi min bayani akan a wannan yana neman ƙarin bayani kan wai sunnancin jazzul istiraha da damƙe hannu da wajen tashi ba mu cika son ana daibatin ɗinmu ana kakkawo duk da yake sunnoni ne wa'inda akwai lokacin da ake karantar da mutane su amma mu cika son ana ɗauki hankalinmu a cikin karatu ga irin wa'innan misali ba wanda yake so sani sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je karanci littafi wanda musamman an shi don sifar sallar manzo Allah sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha sifar sallar manzo Allah daga kabbar harama zuwa sallama kamar kana ganin su wasu masail suna da sabani ne kamar misali jalsatul istiraha wasu malamai na ganin suna ce da'ima wasu na ganin suna ce wato gairo da'ima ma'ana wani lokaci annabi yana yi wani lokaci baya yi ibn qayyim na cikin da suke da wannan ra'ayi cikin zadul ma'ad su ba mu son ku ta shigar da mu cikin rikitta da da yawon hujjoji da sauransu wuri ne muke na karatun Alqur'ani da neman bayanin sa matsala da duk kai gare ta zamu yi mu fayyace ta wadda ba mu kai ba kada ku yi ta jan hankalin mu zuwa gare ta wani ce mana don Allah mana sa kare mana bayani akan ranko ko ciyarwa ga azumin masu ciki shi ranko ne yafi ƙarfin hujja ko ciyarwa wannan kaga duk tambayi ne da lokacin su ake kuma su ana kai bukatar sanin su kullum ma sai an yi mana su ciyarwa da ta zo a cikin suratul baqara a ayan azumi tana magana ne ga waɗanda azumi ya gagare su kuma gagara ta dindindin Allah ta'ala ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda azumin yana tsananta musu wahala suna iya yin sa da ƙyar da bone to an ɗauke masu su je su ciyar da talaka kaga wannan ya shafi tsoho wanda an san tsufa bai dawowa kurciya kai ba ta dawa tsufa bai yi ko yana tafiya sai da tafi da shi kabari duk wanda tsufansa ya kai bai iya azumi to ba sauran ranar da ake sa zai iya to haka akwai curutoci da su ma sun zama kamar permanent likita amintacce musulmi ya baka tabbacin daga yau har ka mutu baka yi azumi kai ma sai ka ɗauki hukunci irin na nasu amma duk wanda uzurinsa uzuri ne mai gushewa kamar mai ciki kamar mai shayarwa kamar mara lafiya kamar matafi duk wanda uzurinsa mai gushewa ne to zai jira in uzurinsa ya gushe sai ya ciyar malamai da ke kokarin sai sun ɗora ma mace ciyarwa mai shayarwa ko da ta ranka to su ma sun ɗora aya ba inda take ba wanda duk zai ranka ba zai ciyar ba ko da kuwa ya wuce shekara ɗaya biyu uku bai ranka ba iyaka dai an umarce ka kai gaggawar ranko idan kai jinkiri kai ne amma ba wata ciyarwa da za ka yi ba haka mace mai ciki da mai shayarwa idan ba za su iya yin azumi ba su ajiye azumi amma su ranka bayan gama abin bayan haifuwa ko bayan reno ko da Allah ya sauya wani ta karan sunan matar minista ya tabbata a sunna cewa sunanta zulaika domin na ji kamar wasu malamai suna ta isra'iliya ne ba wani suna daga cikin sunayen da suka zo a surat su wanda ya tabbata ban daga cikin qur'ani ba wanda ya tabbata a sunna duk da sunan binyamin bai tabbata a sunna ba amma irin waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusaddiqu alal kitabi wala tukazzibu kar ku gaskata su kar ku karyata su domin kuna iya karya su ya zan gaskiya ne kuna iya gaskata su ya zan karya ne to abin da ya danganci sunaye abu ne da bai da wani rikici amma abin da ya danganci a ce wani yayi zina wani yayin abu kaza to wannan shine abin da shari'a ta ce la tuhaddisu an ahlil kitab kar ku ba kar ku rika da labaran ahlul kitab wannan su ake kira Isra'iliya, amma matsalan sunaye wannan ba wani abin shan kai bane ba malam dan Allah da gaske ne suratu yusuf tana kara mutum farin jini duk karatu alkurani yana ƙara farin jini amma ba da wata hujja tsayayya da ta nuna surat yusuf karanta ta ko rubuta ta a sha ko yin layarta yana ƙara wa mutum farin jini ni dai na san karanta surat yusuf da tadabburin ma'anarta yana ƙara maka ɗimbin ilimi domin ban taɓa karanta ta na fita ba wallahi sai na samu ƙarin fa'idodin da daɗai ban taɓa sanin su ba ko da ko na karanta ta so biyu so uku so hudu a rana ɗaya duk na karanta ta sai na cimma wata fa'ida wadda hankali da basira da ilimi suke kai gare ta wadda a da ba kai gare ta ba da karatu surat yusuf yana da kyau amma ban ce idan kin yi shi ya ke budurwa za ki samu miji cikin sati uku ko ya kai saurayi yan matan unguwar da za su yi tsaye su ce daga kai sai rijiya ban ce haka ba tambaya ta karshe da za mu amsa a wannan karatu assalamu alaikum malam dan Allah idan mutum ya mutu cikin watan azumi shi iyalinsa za su iya raba sauran azumin da bai karasa ba su karasa masa ai wannan azumin bai riga ya ba kansa ba idan mutum ya mutu misali yau takwas ga wata azumi takwas ne Allah ya ɗora masa sauran ashirin da ɗaya ko da biyu baya duniya aka yi su idan ko raba masa na wannan wata ko raba masa na baɗi da na baɗin ba da mana ko wata shekara sai ku yi masa azumi ba a haka wanda ake ranka ma azumi shine wanda ake bin sa azumin shi ma akwai saɓanin malamai mafi ƙarfin bagana shine azumin da ake ranka ma mutum shine azumin da ya yi alwashinsa idan idan mutum ya alwashi idan Allah ya biya bukata kaza zan yi azumi kuma ya mutu bai samu yin azumin ba to ana bukatar magadansa waliyansa maza su ranka masa wannan azumi <coughs> to malam bismillah mu fuzuma da karatu sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم لعلكم بلقاء ربكم توقنون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد وأن سورة tana daga cikin surorin da wasu malamai suka ce makkiya ne wasu malamai kuma suka ce madaniya ce wasu malamai suka ce a akwai ayoyin makka akwai na madina ciki wannan baya da wani dogon shan kai domin ba wani hukuncin da yake rataya a kansa ba wata aya a cikin wannan sura da aka ce an shafe ta wannan sura ce da galibinta tana maganan al'amuran tauhidi tana jawo hankalin zuwa ga musan Allah ta hanyar sanin halittun Allah mu duba sama da yadda Allah ya ɗaukaka ta mu duba ƙasa da yadda ya shimfiɗa ta mu duba duwatsu mu duba tsawa da ruwa da giragizai da yadda abubuwa daban-daban da rana da wata da sauransu don haka sura ce muhkama sura ce da babu abinda aka shafe a cikinta so kenan ko makka aka saukar da ita ko madina adireshin nata ba zai dame mu ba ba zai zame mana matsala ba abin da ya dame mu shine abin da ta kunsa na hukunce hukunce بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را waɗannan harfa mun sha magana cewa na jan hankali ne zuwa ga karatun alƙur'ani ko kuma na nuna mu'ujiza alƙur'ani cewa da harfa aka haɗa shi amma ya zama gagara koyo ga dukkan larabawa shi yasa duk inda waɗannan harfa suka zo za mu ga Allah ya biyo da maganan alƙur'ani alif lam mim sai ce tilka ayatul kitab kaga yana nuni ga waɗannan ayoyi da za a karanta na wannan sura da za mu karanta tilka ayatul kitab ai ayatun min kitab waɗannan ayoyi ne daga littafi wani littafi ne alƙur'ani addinin musulunci da an ce alkitab mai ake nufi idan kirista ce alkitab da yake nufi idan malaman nawa suka ce alkitab da suke nufi littafin sibawai istilah ne in ka zo wurin yan tsarika suka ce shehi to shehin su suke nufi misali idan wurin kadirawa ne kaje to alƙadir da jalali suke nufi idan tijjaniyawa ne fa in suka ce shehi ko dai fi ko tijjani ba ba haka ba hakan ka zo ga gari zaka ga din malam malam suna su malam suke nufi to da Allah ya ce zalikal kitab namu littafi ake ne ba na kirista ba da haka istilahi ne namu mu musulmi cewa alkitab كتاب الله قال لك آدم آه، صلى الله عليه وسلم كتاب إن إن أحسن ابن إن أحسن الهدي إن أحسن الحديث كتاب الله ما أصدق الحديث كتاب الله littafin ما في قصة يزن شيء كينام آيات الكتاب kitabi إضافة من شيء إضافة تبعيد idafa iri-iri ce akwai idafatu tabi'id wadda a cikinta akwai min an ɓoye ta amma yanzu idan kana maganan buhun shinkafa sai ka ce irdabbu urzin buhun shinkafa to ashe buhun shinkafa ke cikinsa ko ba ka ba sashinsa shinkafa ne sashinsa kuma ba shinkafa ba ne akwai ibafa da ke nuna ciki akwai wadda ke nuna sashi akwai wadda ke nuna mallaka kamar ka ce sayyaratu muhammad kaga ibafa ce ta milkiya akwai ta ikhtisas kamar ka ce maq'adu sayyara mazaunin kujera kujeran mota kaga mota ba ta mallaki kujera ba amma ko ka ɗauka kujera tana cikin mota ko kuma kujerar a cikin mota take wai ma'ana dai idan ka ga ibafa to dole akwai ikhtisas ko milkiya ko tab'id ko wani abu mai kama da wannan zaka da Allah ta'ala ce ayatul kitab ana yana nufin ayatun min alkitab waɗannan ayoyi da zamu karanta daga littafin Allah suke wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq abinda aka saukar maka daga wurin ubangijinka shine gaskiya walakin na aktsaran nasi la yu'minun amma da yawan mutane ba su gaskatawa ko dai saboda ba su sani ba sun jahilci alquran daga wurin Allah yake ko kuma saboda sun kau da kai sun yi girman kai daga maganar Allah Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya ɗaukaka sammai bighairi amadin ba tare da ginshiƙai ba tarawnaha da kuke ganin su Allah shi ya ɗaukaka sama idan muka ci an ɗaukaka abu ya nuna kenan da yana ƙasa ni yanzu idan na ce kamar da aka ce ma annabi yusuf wa rafa'a abawaihi alal arshi a da ba kasa suke ba sai ya ɗago da su sama to shi ma da aka ce rafa'a samawati a da san mai kasa suke Allah ya ɗaga su a khalaqaha murtafi'a Allah ya halicce su a saman su ya halicce su madaukaka kamar ka ce Allahu kabbara al-fil Allah ya girmama jikin giwa da tana karama ne ya girmama ta a da ya halicce ta ba ta Allahu sakhara namla Allah ya karanta tururuwa da tana da girma ne mai ta karama a'a da mun haka yayi a masa zaka da yace rafa'a samawati ya halicce su madaukaka bi ghairi amadin ba tare da ginshiƙai ba tarauna da kuke ganin su to menene tarauna ha wannan bamiri na ginshiƙai ne ko na sammai ku duba da kyau rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha ترونها ونن ضمير نها دكي شكين ترونها يعني نفين كنا غنين سميكو كوجي شكي كو نينا دوكا رفع السماوات ترونها بغير عمل قاسون كنا غنين سباجي شكي كو كنا غنين شكي بابوشي كو كما رفع السماوات بغير عمل ترونها باتاردو سجي شكي ركوكي غريبا wannan shi yasa su malamai suka ce sama tana da ginshe kaifa amma ganin su ne ba mu iya yi sun kai wato dukka ta yadda ba mu iya ganin su amma akwai su ba mamaki yanzu Allah Ta baraka ta'ala ya sanya mata wasu turaku waɗanda shi ya san da su amma mu ba mu iya ganin su abinda zai karfafa wannan fassara shine cewa da Allah ya can a suratu Yusuf da makaranta Wa min وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون da yawa ayoyin da kuna wuce ba kuma san da su ba to ashe ba mu baki zan sama tana da ginshikan da babu ganin su wasu ba da suka ce a'a babu ginshikan da yake sa ba mu ganin su don me don ba ta bukatar ginshikai saboda Allah ta'ala ya rike ta Allah tabaraka ta'ala yake ah, wa yumsiku as-samaa'a ko an taqa a alal ardi illa bi izini. Allah yana riƙe sama ya hana ta faduwa akan jama'a akan mutane akan halittu in ba da izinin ba kenan tun da riƙe take ba ta ginshiƙi. Wa ya rike ta Allah inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula kenan Allah ya ɗaukaka sammai bai aza musu wani ginshiki wanda muke gani ba sun mastawa alal arshi sannan bayan ɗaukaka sammai halitta su a sama sannan sai Allah ya ɗaukaka kan al'arshinsa wannan ha bi ghairi amadin ha wasu malamai sun ce jumla khabariya ce wal muradu biha al insha ma'ana bi gairi amadin unzuru hal tarawunaha Allah ya yi sama babu gishiki ku duba ko kun ga gishikin kunga جملة ce khabariya ترونها hakan amma kuma ma'ana unzur هل satarawna hal tarawna ثم استوى على العرش سنة الله يوكك كان العرش الله يجين جنا مكان سا العرش وري أشرين ده يشكين القرآن يا أبتي العرش وري بير باين هكا أما بنا سبان إذا من جيغ سورة النمل za mu ji Allah yana ta maganin al'arshin Bilqis walaha arshun azim ayyukum ya'tini bi arshiha nakkiru laha arshaha ahakaza arshuki qalat ka'annahu hu wani al'arshin Bilqis ne a surat Yusuf kuma mun ji cewa rafa abawaihi alal arshi ashe kenan sarki yana da al'arshi Yusuf a matsayinsa na minista yana da al'arshi bilqis a matsayinsa na saroniya tana da al'arshi ubangiji a matsayinsa na ubangijin talikai na da al'arshi irin al'arshin bilqisu ne gare shi irin na yusufa ne gare shi irin na sarakunan duniya gare shi a irin wanda ya dace da darajarsa da matsayinsa da ɗaukakarsa da zama wasu ubangijin talikai ba irin wanda mu za mu kwatanta ba abinda zai nuna maka girman al'arshi shine cewa ƙarƙashin al'arshi akwai kursiyu wanda ibn abbas ya ce al-kursiyu mawdi'ul ne min al idan kai mutum ka hau gado inda za zaka aje kafafunka nan ne kursiyu ce to kursiyu ne madorar ƙafafu na al'arshin ubangiji sai yace kuma kuma ne sallallahu alaihi wasallam ce, duk sammai bakwai da abin da ke tattare da su da wanda ke cikinsu da da ƙasai bakwai idan za ka jefa su a cikin kursiyu kaman ka jefa taro ne a cikin daji ba mai gane wannan magana sai wato malaman ilimin falaki me kuke ce masu astronomers waɗanda za su faɗa maka yadda wannan duniya ka ɗayan ka dunkule ta ka jefa ta a cikin sararin samaniya da za ta koma samman nan gaba ɗaya da muke su ka dunkule su a cikin majarrat su kuma majarrat ga sunan wato abin har inda hankalin wato jahili bai ɗauka sai su malamai masana falaki to ko mu iya dan abin da muke gani a ce gaba ɗaya sammai duka duk duniyar nan da muke cikinta da abin da ke samanta duk kamar ka jefa taro ne idan ka jefa su a karkashin kursiyu shi kuma kursiyu kamar ka jefa taro ne ƙarƙashin al'arshi wallahu fauka zalik Allah yana saman wannan na kaga duk mai tunani yana iya gano yaya Allah yake kan al'arshi ya yi wauta ya shiga abin da bai iya ba shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ta nana ta mana ɗaukaka sakan al'arshi don shi ya san girman al'arshi ya san matsayin a ce yana saman al'arshi babban magana ce ya faɗi wannan a tsurori guda bakwai zan ba ku su baitocin waƙa guda uku duk wanda ya haddace su to ya rike surorin da Allah ya kira ya ɗauka kan al'arshi a cikin su amma ban sani ba inna fadi kuna har da cewa hmm wa zikru istiwa'i illahi fi kalimatihi ala al'arshi fi sab'in مواضع فأددي في سورة, في سورة الأعراف ثمة يونس وفي الرعد في مأطاها فللعبد أكدي وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذاك الحديد افهمه فهم المؤيد سورة نوم الآن سورة بكر الأعراف أه. يونس الرعد طه الفرقان السجدة الحديد من نورا بكر دك الله يتي ثم استوى على العرش كما كون يا kawo cikin sifofin ƙasaita da girma zaka in ka zame wannan sifa kace ba gaskiya ba ce to ka karya ta sauran sifofin mana ubangiji baki daya kun ganin misali daga cikin darajar ubangiji ta rafa as-samawati bighairi amadin tarawna thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara wannan ita sifan girma ce ga Allah Allah shine ya hore rana da wata kullun yajri li ajalin musamma kowanne yana gudu zuwa ga wani lokaci da aka ambata masa rana tana gudu wata yana gudu kaga yadda rana ke gudu ba ka iya gani yadda rana ke gudu saboda me saboda gudun ta ya fi karfin ka gane shi idan ka kalli agogo a ɗakinka yana da haƙora guda uku da ƙarami mai nuna awa ko? da matsakaici mai nuna minti da babba mai nuna sakan akwai wanda baya ganin tafiyar sakan kowa na ganin tafiyar sakan ko ba kama? saboda da sauri yake tafiya amma in ka zo ga minti sai ka kura ido sosai can ka ga ya kyalla akwai wanda ya taba ganin yadda haƙoran awa ke tafiya ko ka kwana ba za ka gani ba saboda mi saboda gudun yakan bambanta kowa da irin nasa abinda ake so a ce maka duniyar gaba ɗayanta tafiya ne take kuma a cikin tafiyar ta a nan ne ake rayuwa a nan ne ake arziki a nan ne ake mulki a nan ne ake talauci a nan ne ake tsiya a nan ne ake ciwo a nan ne ake lafiya a nan ne ake mutuwa saboda haka muna cikin tafiya ne rana tana gudu amma baka ganin ta amma ka san tana gudu don ko da za ka hamo an jima za ka ga ta faɗi kuma za ka ta sake bullo kuma tana gaba za ka ta kai tsakiya tana tsakiya za ka ta kai yamma ashe tana gudu kenan ko da baka ganin gudun nata haka shi ma wata zai fito tiriyan tiriyan yana tafiya har ya gushe ya bace baka ganin sa Allah ce kullun yajri li ajalin musamma kowanne yana tafiya zuwa lokacin da Allah ya diba masa kowannen su akwai rabbi kai ba zai gudu kamar da kai din nan kana gudu kana tafiya kana faduwa ka kwanta kai bacci kai ciwo wata rana sai a ce ka mutu haka su ma rana da wata wata rana cikin iko Allah babu su yudabbiru al'amra Allah shi yake shirya al'amari a tsakanin halittunsa duk abin ka gani Allah ne ya shirya shi haɗu wannan tamu Allah ne ya tsara ta wanda yake kallon ma talabijin Allah ne ya tsara zai wannan wani yana so ya gani ba zai gani ba wani yana so ya zo ba zai iya zuwa ba to duk abin da kaga ya faru a rayuwa tadbiri ne na ubangiji don haka a kullum Allah cikin tsara al'amuran ya azurta wani ya talauta wani ya ɗaukaka wani ya tozarta wani ya yafe zunubi ya kama wani da laifi ya samar da ciwo ga wani ya samar da lafiya ga wani kulla yaumin huwa fi sha shine yudabbiru al-amr kullum Allah cikin dabbar al'amura yake duk abin da kaga ya faru Allah ne ya tsara shi haka ubangiji yana da jadawali na rayuwa duk abin da kaga muna yi bisa ga jadawalin nan ne muke kamar idan ka je a aji a makaranta za ka ga an sa hissa safe karfe takwas zuwa takwas da talatin da biyar kaza za a karanta ko ba kama takwas da talatin da arba'in zuwa sha da minti ashirin ko goma da minti ashirin kaza za a karanta duk ajin da ka zo ka tarar da malami yana karatu za ka isko a kan jadawali yake to ubangiji yana da nasa jadawali bambancin shine a jadawalin dan adam ana iya samun canji sai ka zo sai a ce malam wane yau bai da lafiya wane ne madadinsa ko kuma ya mutu a tsarin ubangiji jadawalin Allah baya canzawa don haka duk abin da kaga yana faruwa tsararre ne wurin ubangiji hutar da ranka duk abin da ya same ka wani abin ba zai iya samun ka ba shi duk abin da ya kuskure ka wani abin ba wannan abin ba zai iya taimaka ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau annal annal khalqa kulluhum ijtama'u ألا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف duk duniya in ta taro tana so ta amfane ka ba za ta yi amfanin ka ba sai da abin da dama rubutacce ne a cikin takardar ka duk duniya idan ta taro za ta cuce ka ba za su iya cutar ka ba sai da abin da dama rubuce ki a cikin takardarka manzo Allah ce rufi'atil aqlam an gaba rubutu an dage alƙalami wajen fata suhuf takardun na ubangiji so riga sun bushe kaga sanin wannan yana samu mu ne ya zama cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali baya da damuwa baya tashin hankali abin da ya faru ya san ba abu da zai yi ya zama bai faru ba ya alayat ayat Allah yana rarraba ayoyi tafsir yana faɗin su daki daki kowane hukunci da bayanin wurin Allah halal tana nan haram tana nan shubha tana nan dokoki na umarni suna nan na hani suna nan abubuwan da Allah ke so suna nan wanda baya so suna nan malami mai fatawa iyakarsa ya ɗauko ya faɗa maka wani idan ya zo zai maka fatawa abin da yake so ka saƙa masa fatawa daidai tunaninsa ko daidai buƙatarsa kai kuma malami rigunan da ke wurin ka ready made shi abin da ake so ya daidaita jikin sai shige cikin wannan rigar ta yi masa daidai tafsir na ubangiji ubangiji ya riga ya tsara kowace doka ya tsara kowane hukunci yana nan cikin qur'ani idan ka zo wurin malami dan kowa zai yi faɗa maka amma sai kaga mutum yana ta yin kwana da kai ne ya kwana da kai ne abin da yake so dai sai ka yi masa fatawa abin da zuciyarsa take so to ubangiji ya riga ya fassala ayoyi ya rarraba su la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ko da za ku wato waji da saukar da ayoyi ya bayyana su domin ku samu sakankan cewa game da haduwa da ubangijinku hujjoji masu nuna za mu haɗu da Allah suna nan ba su da iyaka ubangiji ya fassale su cikin alkur'ani ko musamman wannan sura da muke karantawa wa huwa allazi majjal arda وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهو الذي مد الأرض يعني تكين كافيتر وبنجدي شو هشين وندي شيك الأمن كسا تيل وشي ممودكا بما غامس واشي انت إذا منزو منذ نعمل غامس ومسلاتي لا بكما جيلا جمو كوايا لو انت idan mun zo gona kowa da tasa kai duk duniya inda za a rabe kowa ya ɗebi abin da yake so da gida da gona sai mun bar dajin Allah ba inda za mu yi da shi ko kai shine muddal arba ya yalwata ta ya faɗaɗa ta ya yi ta yadda za ta ishe ku ta wadace ku a cikin wannan akwai kira da a faɗaɗa birane a yalwata wato ainihin garuruwa a samar da gidajen zama ga jama'a saboda me saboda ubangiji ne mana ni'imar yalwata mana ƙasa domin mu ni'imtu da ita to idan muka takure aka ce a'a duk kowa cikin gari zai takure ba a faɗaɗawa ba a yalwatawa ba a bunƙasa gari to ba yi amfani da ni'imar da Allah tabaraka ta'ala ya mana tamaddul ardi cewa ya faɗaɗa mana ƙasa ya samar da ita wadatacciya kuma al'ummar musulmi a tsawon tarihinta ta yi amfani da wannan kira na ubangiji domin za mu tarar da duk manya-manyan ƙasaitattun biranen da ake alfahari da su to biranen musulunci manya-manyan hanyoyi da na tsare-tsare hanyoyin abin nan ababen hawa godabbu na ruwa gidaje masallatai asibitota duk wanda tsare-tsaren asali musulmi ne suka fara gwada su saboda me saboda qur'ani ya buɗe tunaninsu ga cewa su samar da ci gaba irin wannan وجعل فيها رواسي وأنهارا ubangiji ya sanya turaku ga ƙasa sannan ya sanya ƙoranmu ko ina akwai ruwa inda ke gudana cikin ƙasa sannan ko ina akwai duwatsu wanda suka kafe ƙasa wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn daga cikin kowane 'ya'yan itace ubangiji ya sanya jinsi biyu kafin alƙur'ani ya faɗi wannan magana mutane ba su san da cewa 'ya'yan itace akwai miji da mata sun ɗauka cewa ‘ya'yan itace abu ɗaya ne to sai Allah Ta tabaraka ta'ala yau da gobe karantar da mu cewa ba wai ‘ya'yan itace ba duk abin da yake mai rai ne da motsi to jinsi biyu ne duk abin da Allah ya halitta kai ko ba ya da rai jinsi biyu ne abu guda a kilo shi ne Allah amma kowa akai kana da kishiya kana da mai kama da kai kana da akasinka kana da sama da kai kana da tsaranka kana da ƙasa da kai Allah shi kaɗai ne cilo laisa ka mislihi shay ka cikin hikimar ubangiji sai ya itace sai Allah ya su bibbiyu mangoro da kake sha kai lokacin da za a baka ka san bace ko namiji ko kana ka gane ba ka gane ba amma kowane ɗan mangoro yana da jinsi lemu wannan da ake kama kana yankawa akwai mace akwai namiji amma kai baka sani ba kana yin sani amma can su manoma sun gano suna gano iccen da an mace suna gano da annabiji sai su yanku wannan su sa cikin wannan sai ƴaƴan su haɗu su yi daɗi kai idan ma ba a samu jinsin mace da namiji babu iccen da zai ɗako guda sai wani yake to ai akwai itacen da ba a yi musu barbara ba ba a yi musu ne ake ce bin kilili ba amma sai 'ya'ya. Allah ya yi musu kililin da kansa kusa sai da ake yi akwai wani nau'in sanadarai da ke fita daga itatuwa waɗanda suke maza sanadarin damiji da Allah zai ɗauko su ta hanyar iska ya jefa ma itatuwa waɗanda a mata duk itin da kaga ya haiku ya yi ‘ya'ya to lalle an yi kililinsa ko a zari ko a baƙi Allah shi sai bai yabe don haka Allah ce min kullin eh, bin nan min kullin samarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn duk ‘ya'yan itace Allah ya sa musu sunfi biyu يوشي الليل النهار الله شيك يلل كي داري دا يلل كي رانا دا داري رانا تنا كتير اللي لدارينا شقوة دارينا كتير اللي رانا شقوة كما هكذا أي حرة لدى زاي تشغل القيامة إن في ذلك لآيات لكم من يتفكرون حقيقة شو ونن أقول آيو يجا متعنن دا سكين تناني وفي الأرض قطع متجاورات أشكين كسا أقول ينكونا ما سبق وتكالزونا kana da gonarka akwai ta makocinka kana da lambunka akwai na makocinka kana da fadamarka akwai ta makocinka ka shuka bishiyarka akwai ta makocinka amma kuma Allah ce wajen jannatun min a'nab akwai gonaki na inabi wa zar'un akwai gonaki waɗanda an yi musu dashe wa nakhilun akwai gonaki na dabinai sinwanun wa ghairu sinwan kayan marmari iri-iri da masu goyo da inda ba su goyo yaba ko da za a kawo ta da goyon ta ko ba ta amma lemu ka taba gane da goyo gwadda ba ta da goyo gawasa ba ta da goyo kaiwa ba ta da goyo amma akwai abubuwan da suna da goyo rumani yana da goyo zabib haka Allah ya su kashi kashi yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil duk gonakin nan ruwa guda ne ake ba su ruwan sama guda za a yi amma wani fadlu ba ba ala ba'din fil idan aka zo ci kowane dandanon sa daban kowane girman sa daban kowane kalar sa daban kowane dadin sa daban wani mai zaki wani mai ɗaci, wani zaki zaki barci barci zaki zaki da bauri bauri inji magani ba. kowanne da irin nasa so abinda zai baka mamaki gona ɗaya ce ruwan sama ɗaya za a yi amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta 'ya'yan itacen da ke cikin gonan kai ba ma wai bambancin 'ya'yan itacen ba jinsi guda icce guda yanzu misali ba muna lokacin mangoro ba icce guda na mangoro in ka kaɗo iya goma kowane ɗanɗanonsa daban da wani da alhaka ne kowa haka ba shi yasa galibi in kai dace da mai zaki kwarai ka gama shan sa to in ka sha wani sai ka ji baka ji daɗin sa ba kana gama shan wannan da za ka ɗauko sai ka ce ha yanzu kam wanda ya fi wannan zane idan an zo buɗin baki ku lura idan an aje lemu ɗa goma kowane zaƙinsa daban ban ruwa ya bambanta ban ruwa guda ne in ruwan sama ne in shayarwa ce duk guda ne amma Allah shi ikonsa ya rarraba su ya bambanta su akwai mai yin wannan banda Allah Allah ya ce inna fi zalika al-ayatin liqaumin yaqilun hakika cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankali kamar yadda muke lura martabobi darajoji abubuwan da ke nuna girman Allah mu san shi su ne Allah ya zoro mana ya fara da me ɗaukaka sama babu ginshiki ɗaukaka sa akan al'arshi kore rana da wata kowanne yana tafiya tadbirin al'amurra shimfiɗa ƙasa da yalwata ta sanya mata duwatsu sanya ƙoranmu sanya 'ya'yan itace miji da mata shigar da dare a cikin rana rana a cikin dare sannan bambanta al'amura goma dukkansu bambanta ‘ya'yan itatuwa a lokacin da shayarwa guda kai musu dukkansu ba wanda bai nuna girman Allah don ka zo kace duk cikin wannan sifofi guda goma da Allah ya kawo guda ɗaya ne kai baka yarda da shi shine istawa ala al'arsh to ka zan muzi domin Allah yana so gwada maka girman sa ne kai ko kana so ka ce a'a wannan ba girma ne duk abin da Allah kawo ne darajar ce da Allah ɗaukaka ce so kasancewa Allah yana saman al'arshi daraja ce ɗaukaka ce domin ƙasa ba ta dace da shi ba ɗaukaka ita ce burinsa ita ce ta dace da shi Allah ce wa in ta'ajab fa ajabun qawluhu wa in ta'ajab fa ajabun qawluhu فعزموا قوله manzo Allah idan har akwai abin da zai baka mamaki fa ajabun qawluhum a idza kunna turaba a inna fi khalqin jadid babban abin mamaki shine maganar da suke faɗa cewa shi wai yanzu idan muka mutu muka zamo ƙasa a inna fi khalqin jadid wai yanzu sake sabunta halittar mu da ai to da akwai ku ne ai da babu ku sai aka yi ku ko to me zai hana bayan kun koma ƙasa a sake yanku da man daga me yayi ku daga ƙasa ƙasa ce Allah ya ɗiba ya tani ta kakanku sannan daga cikin jikinsu ya samar da wani sanadari wanda da shi ya tani ta to menene abin mamaki in kun sake koma ƙasa ya koma halitta ku Allah ce ula'ika allazina kafaru bi rabbihim masu wannan magana su ne waɗanda suka kasance ma ubangijinsu wa ula'ika al'aghlalu fi anaqihim su ne waɗanda hukumai da sarƙoƙi suka shaƙe musu wuya ba su iya sauraron gaskiya ko su ganta أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولن ننسوني أموتا وإن الله ستبتع أنت باب فتح ويستعجلونك ويستعجلونك بالحسنة قبل الحق ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لشديد العقاب هل من يافي ما الله يافي ما kwana takwas azumi bai buge ka kai muna abin da kai yau sai yau kai kuskure kuma duk dan adam mai kuskure ne ku tun cikin harshe azumi ya buge shi shi addali mai fassarar dai kam sai a hankali wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasan Allah suna gaugawa ta'azaba gabanin ci gaugawa rabin kwarai suna ce maka اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يستعجلونك بالعذاب التي إن جهنم لمحيطة بالكافرين كل أنت وين هذا وقتك حرس كان شيء وألا إدم أبند محمد يزود شيء قصدي يعني ما يقول الله كشيء هذا موضوع غريب شيء فقال لك سو كما ندى الأمر يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة لما كن صفاتا الخير سيسيتيوك صفاتا شري وقد خلت من قبلهم المثلات ألا يسكم قبان ينسو أم بعد مثالين أذابوا بي أن أذبت متاني دبا دبا أن ألك آداوة وأن ألك سموداوة وأن ألك متاني النبي لوط أن ألك متاني دبا دبا قبيلو دبا دبا القريو دبا دبا الأمم دبا دبا an yi ruwan dufa da sun ka share duniya gaba daya bar da annabi nuh da kwarorin jama'a da ke tare da shi babu wanda ya tsira da duniya to ashe wannan bai ishe su misali ba bai ishe su abin izina da lura ba Allah ce wa inna rabbaka la zuma firatin linnasi ala zulmi hakika ubangijinka mai gafara ne ga mutane akan zaluncinsu wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma haƙiƙa ubangijin ka mai tsananin uquba ne wannan aya na cikin ayoyin da wasu malamai suka ce arja ayatin fi kitabillah duk cikin qur'ani babu aya mai sa maka kwanciyar hankali da nutsuwa kai mumini kamar ta wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala dhulli duk da mutane suna zalunci ubangijin ka bai gafara ne a gare shi kamar yadda sabai suka ce ayyuna la yazlimu nafsa akwai da bai zalunta kansa akwai wanda ya san bai taɓa zunubi bai ɗan ɗaga hannu mu gani ku ɗaga mana su can na nesa akwai wanda bai taɓa zunubi ba akwai wanda ya aminta cewa shi bai yi ma Allah laifi ba akwai wanda ya tabbata bai zalunci kansa kuma bai zalunci wani ba dukkan mu muna yi to tare da haka Allah ya ce wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim ubangijinka mai yin gafara ne ga mutane duk da zaluncin da suke amma kuma sai cewa inna rabbaka la shadidul iqab hakika ka mai tsananin ukuba ne in ya damka to ba a iya kurcewa saboda haka ubangiji ya hada mana kauna da tsoro alkhawfu war raja wadannan su ne fikafikai biyu na mumini wanda baya iya fira sai tare da su dole sai kana jin kaunar rahamar ubangiji dole sai kana jin tsoron azabar ubangiji wannan kaunar rahama da kake ji shi zai baka energy shi zai baka kuzari na ibada shi zai baka kuzari na neman lada wannan tsoron azaba da kake ji shi zai sa maka haƙurin barin sakon Allah da abu kana so sa amma ka san ba halale ka bane kamar shi saboda ni saboda kana tsoron azabar Allah to dole ne sai mun hada biyun gaba daya sai Allah ya ce wa yaqulu alladhina kafaru ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يحفظونه kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi kafirai suna cewa ina ma da an saukar masa wata aya daga wurin ubangijinsa to wata aya suke jira banda wannan alqur'ani ashe akwai abin da ya kai matuƙa kamar wannan alqur'ani dan Allah maganan kowa kuna hada ta da wannan magana kuka ji an gama karanta akwai maganar take samun maka da natsuwa da kwanciyar hankali kamar ayat qur'ani to wai sun ce a saukar masa aya wata aya suke so su abin da suke so a saukar da mu'jiza kuma wace irin mu'jiza kawai su waye gari cikin dare su ji ana ana ruwan zinari kowa ya tsanta a cika a cika taskoki a ada gobe a sake ruwan azurfa jibi su fito kofar gidajensu su ga kifaye na yawo bisa ƙasa su kama kawai su gasa sai Allah bai rayuwa haka Allah ya yi rayuwa bisa wasu dokoki waɗanda lalle ne su tafi a kansu Allah ce inna ma anta munzir kai fa mai gargadi ne baka da komai a hannunka baka iya sauka musu ruwan zinari baka iya mai da dutsen Uhud ya zama azurfa baka iya wadata suka azurta su duk wannan ba aikin ka bane kai gargadi wa'azi kawai annaka wa li kulli qaumin had kowace al'umma tana da jagora mai shirye da ita zuwa ga gaskiya don haka kamar da Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face ma ya kuma ta da mai gargadi a cikin ta za ka kai ba fata ne kai ba indiya ne kai ba larabe ne kai ba ture ne lalle la budda an yi annabi mai wa'azi a cikin ku Allah ya alamu wa tahmil kullu unsa Allah yana sane da abin da kowace mace take ɗauka cikin cikinta mace Allah ya ce ba macen mutane ba macen aljannu ma tana ciki ta haihu macen tsuntsaye tana ciki ta haihu macen raƙuma tana ciki ta haihu macen tururuwa tana ciki ta haihu macen buzuzu tana ciki ta haihu macen kaza tana ciki ta hidda ta kyankyashe macen sunge tana kwayakwai kuma a kyankyashe su su zamo 'ya'ya duk halittar duniya tana da mace kuma macen nan na ɗaukar ciki kuma Allah ya fasa da ta ɗau ciki Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa ma ɗin wasu ce masariya ce wasu ce mausula ce ai allazi ta hamilu kullum. unsa duk abin nan da ta ɗauka Allah ya sani lokacin da ta ɗau cikin Allah ya san wani iri shi yasa ce wa ma taghidul arhamu da abin da mahaifin ne ke ragewa wata mahaifa in ta ɗauka bayan wata uku sai ta zube shi muke ce maɓari kanawa ya suke ce mashi eh, da hausa dai ɓari ake cewa hmm? akwai babu kanawa nan kusa to wata kuma idan ta ɗauka sai ya kai wata takwas shi ma sai ya zube Hmm? wata sai ta haife shi kammalalle wata ta haife shi wayayye wata ta haife shi da ido rufe wata ta haife shi da hannu tankwahe ko ba haka ba wata ta haife shi da gashi wata ta haife shi babu gashi wata ta haife shi da yatsu goma wata ta haife shi da yatsu goma sha ɗaya ko sha biyu shi ne Allah ya ce wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad Allah ya san abin da mahaifa ke rage ba ya san abin da take ƙara don haka lokacin da mahaifa ke daɗa kumbura Allah ya sani kai kanka da kai da matarka ga ku tare ka sanar da ta ciki ba yau da gobe a hankali idan alamomi suka bayyana ka san tana ciki sai ga yana girma in an ce tsakanin jiya da yau me ya karu ka sani yan kwankwanto likitoci sai su ce sati biyu a dawo awo sai su dora ta akan sikeli sai su ce nauyinta kilogram 62 jibin ta da ka samu da 62.4 sai su ce aha yanzu yaro na ya ƙara girma ɗigo hudu to wa ya sani ko abin da ka ci ita ma hannunta ya ƙara kauri ƙafafunta sun ƙara kauri kai kana iya bambance abin da ya ƙaru na ta don da ya ƙaru na abin da cikin cikinta haka iya to shi Allah ya iya wani ya san wani sai suke to yanzu a auna cikin ta sentimita nawa ne in ta dawo sati biyu duk abin da ya ƙaru ce a ha yaro ya ƙara sentimita kaza ita ba ta ƙara girma dama Allah ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a wurin Allah yana da iyaka kowane abu a wurin Allah yana da ma'auni daga duk abin da ka gani aunanne ne a wurin ubangiji duk da ruwan sama waɗanda ke sauka ga shekara Allah ya san yawansu ya san jiro nawa ne ya san lita nawa ne ya san digo nawa ne ya san nawa ne a cikin su ƙasa za ta sha nawa ne a cikin za su gudana nawa ne za su yi amfani nawa ne za su cutar da mutane duk Allah ya san wannan sannan ganyayyaki kowane icce Allah ya san rassansa ya san tsayyonsa ya san kuduwansa ya san ganyayyakinsa kowane ganye Allah ya san zare nawa ne ke cikinsa kuma kowane ganye Allah ya san yaushe zai rayu yaushe ne zai mutu yaushe ne iska zai kaɗo shi ya ƙasa wannan ubangiji kadai ke da wannan ilimi da ke da ke dalla dalla alimul ghaibi wash shahada Allah shi ne masanin ciki da ɓoye. Allah shi kadai ya san fai da ɓoye. abinda aka bayyana ya sani wanda aka boye ya sani wanda aka sarari ya sani wanda aka shige daka aka yi kuma ya sani kuma Allah ɗaya haka nan ba haushi ce ya kai ra'i'a in san gaibi waliyi nake babu waliyin da ya san gaibi kai babu annabin da ya san gaibi gaibi Allah kaɗai ya san shi amma Allah yana sanar da gaibi ga wanda ya so daga cikin annabawa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man ibtagha min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to alimul ghaibi wa shahada Allah shine masanin boye da bayyane al-kabirul muta'al Allah shine mai girma shine babba mai ɗaukaka sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih duk ɗaya ne a cikin ku da wanda ya boye magana da wanda ya bayyana ta wa man huwa mustakhfin bil layli da wanda yake buya a cikin dare wa saribun bin nahar da wanda yake shiga a cikin rana wannan aya da wanda take bayanta suna buƙatar ƙarin sharhi kuma masu rikodin sun nuna mini lokaci ya riga ya cika haka abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya bamu mu iko aiki da shi لما يكون كتب كنت من هرشي ألا من العفو من غفر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما مثلث كسر أنا ana